قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود الباب الثالث بادي نؤفكم مجلس نشابي في استهباد بشارة من ولد له ولد وتهنئته به wannan babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka من ولد bisharati man lahu waladu an so ayi bishara ga wani da aka masa haihuwa aka haifa masa ɗa ko ya nan to ka zama kai ne za ka fara masa bishara abinda ake ce ma albisharatu ikhbarul mar'i bima ya surruhu albishara ikhbarul ya surruhu ka faɗa ma mutum abinda ka bashi shi labarin abinda zai sa shi farin ciki shine ake ce musu bishara mun gane amma qur'ani shi a lokacin yakan yi tahakkumin izgili ga waɗanda suke kafirai fabashirhum bi'azabin alim kaga bishara هل هل إخبارهم بأن العذاب سيقع عليهم يسرهم هذا لا يسرهم باسنا بان عذاب ذات أبقى مصر زي مصر دادي وزي مصر دادي ما سماه القرآن بشارة القرآن يا كراش بشارة وأسل بشارة شيني إخبار المرء بما يسره a ba mutum labari a game da abin da zai sa shi ya ji daɗi shi na ke ce masa bishara ita kuma tahni'a hanna'ahu eh, minan hana shi ne musharakatul mar'i fil afrah musharakatu al mar'i fi afrahihi shi ne kai tarayya da shi a cikin farin ciki shi ne tahni'a tahni'a tun kenan to ana son idan aka yi wani haihuwa ya zama kai za ka fara kiransa a waya a wannan zamanin namu a masa bishara ko kuma yana wajen aiki a lokacin da babu waya sai ka ruga da gudu ka je ka bashi labari mun gane? Hmm. kun ga ai lokacin da lokacin da aka yi ma aka saukar da ayar fi masu abin nan ka abu malik radiyallahu anhu ko wani ubayi ina kan daidai ku bata mu in za ku ce musu shige haka ka abubuwan malik lokacin da aka yafe musu ana kusan abin da zan faɗi ba kwamin gyara ka abubuwan malik lokacin da aka yafe musu aka yafe musu cewa an yafe musu ai an samu ni da ya sifani doki ya tafi ya je ya fara faɗa mushi ka'ab ya ce ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba sannan ka'ab ya taho masallaci da ya taho masallaci sai aka ce ne fasaran nasu una. sai mutane suka zo suna masa tahani'a ana taya shi minna to kaga bishara daban sannan me ta hani'a da to ana son a cikin musulunci ka ji amma wani haihuwa bai sani ba kai sauri ka zama kai za ka ba ka shi labari amma ka bari sai uwan lafiya lau domin sai ka bashi labari ko قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ألا يا فدي أتشين قصة النبي إبراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف ولقد جاءت رسلنا إبراهيم حقيقة من ظنم سنزوم عن نبي إبراهيم عليه السلام دمي سقزو مسع بالبشرى سنزو مسع بالشارع أية بشرى أية بشارة سوى za a haifa masa ɗa za a haifa masa ɗa sunan ɗan ishaku sannan wa min wara ishaqa yaqub sannan bayan ishaq zai samu jita kuma shi ishaq ɗin zai haifa ɗa sunan ɗan sunan ɗan ishaq ɗin jikan ibrahim yaqub alaihi musallam kaga bishara ce so daga mala'iku Allah ya aiko su su zo su manzan Allah Ibrahim alaihi salam bishara da suka zo ƙalu salaman sai suka ce aminci ƙalu salaman eh, ka ce aminci ƙala salamun sai annabi ibrahim alisalam ya mayar musu da amsa ce salamun alaikum a wata ƙira'ar a wata ayar salamun ƙaumun munkeru salamun ƙaumun munkeru amincin allah ya tabbata a gare ku waɗannan mutane da ba a san ku ba منكرون أي غير معروفين ونن دبع سنسبة باوي أبا بن إيبا منكرون أي غير معروفين المنكر ضد المعروف بأسنكوا فما لبس النبي إبراهيم عليه السلام متني كريمي فما لبس أي بأول بعض يجت زمابا أن جاء بإذن حليف سيتفدن دنان كوي أكا kawa aka yanki aka soke raƙumi bayan an soke shi sai aka gashi shine hanif mahnuf kenan wannan hanif din ismul maf'ul ne ismul maf'ul ne ismul maf'ul ne la la la la na na hanaza ismul maf'ul hanif ay mahnuz wanda aka kawace shi aka gashi shi aka sako shi a katan tire karanci kenan can a wata ayar Allah mana kuke suke ce bi ijlin sami ga mai yana da shi yana da mai sosai yana da mai sosai kaga hanif فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم فقربه إليهم قال ألا تأكلوا النبي إبراهيم دي قام سي كاو كسا دسو سي سي ألا تأكلوا بسم الله من كفارة شي إذن أقاعدة تكرمشي إنك قام باقو أبن أبنشي إتي أكي كتشي wani kuma yi bakon ya ji ana girki ana girki a gidan sai ce a ƙara rufe abincin kada a yi wanda aka zo yana ci ya juya a hula kaga ƙarshen lalacewa ke so da ka falon mara a idiyahun da ya gabatar musu da ya ga hannunsu la ta silu ilaihi ai la ta ila al'ijilis kanin hannunsu ya ƙi ya kai ba su sa hannunsu a cikin wannan tiran ba balle su yanki su ci na kirahu sai fara kinsu fara shiga damuwa game da su na kirahu sai ya ji akwai damuwa game da su kaga shi yasa can ka ce ma wancan aka ce ma wancan mala'ikan nakiya nakirahu eh, nakirahu kaga shi shi nakirin annabi ibrahim nakirahu sai annabi ibrahim ya ji yana kin ya za a yi bako a kawo mishi wannan a masa wannan hidimar amma kuma ya ki ci wa aujata minhum khifatan sai ji tsoro game da su a cikin zuciyarsa ya fara jin tsoro a wajen sanin mulkifa ya fara jin tsoro waɗannan wani irin mutane ne a kawo musu abinci kuma ba za su ci ba me kenan da suka ga haka kalu la ta haf sai suka ce kakka ji tsoro inna ursilna ila qawmin mu ba mutane bane mu mala'iku ne ursilna ila qawmin lutin an tura mu ne mu tafi mu garin sadu wajen mutanen annabi lutu alaihi salam wanda suke aikata fahisha to kaga mahallin shahid sun masa bishara ولما جاءت إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بالبشرى وامرأته قائمة ما تستثنى سيء فضحكت أي فحابت خوتي تجهيلة تازومة باين تازوفة malaman tafsiri suka ce ta kai shekara wajen casa'in a lokacin balagat هذه sinna kaga balagat sinna al-haram shekara الهرم fa تسئل fa فحاضت daga cin ma'anonin daga cin sunayen alhaib akwai al-zahik fa fadahikar ce ta haila kawai ti haila ta zo mata wasu kuma malaman suka ce a fassara shi fa zahikat sai ta dariya ta dariya domin can gashi nan za a ce a ta'adabi na min a bashar tumuni ala an matsalin kibaru fa bima tubashirun qalu basharnaka bil haqq fala takun min al qanitin shi annabi ibrahim alaihi salam wasu malamai suna cewa lokacin shekarun shi 120 amma ba ƙur'ani ba suna tabbatar da haka ɗari da ashirin ita kuma matar casa'in wai wannan bisharar da aka mata shine ba ta dariya fa zahikat sai ta dariya haba haba kamar misali ta ce haba wasa kuke a wannan shekarun a haihu a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaykhan yanzu a wannan matsayin zan haihu wannan abin dariya ne wa yaro ya tsinci haƙori أغني وشيني ومرأته قائمة فضحكت كو فحاضت كو فضحكت هي داعية يود كأنوكا ذات بعد معنا فضحكت إن كافت ترى فحاضت كاق أمفار شريا تكين انت جعد كينتا إيه، دو منع المرأة التي يظن لها الحمل هي المرأة الحائض ما تد أكيد أمان انت شكي إذا شما تد ذكي هيلة أما ما تد باتا هيلة بعد أمان انت شكي فبشرناها بإسحاق في مقيمة بشارة النبي إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب باين النبي إسحاق فنن يعقوب زيسوك إن كانت وانا انفاؤه أما انفاؤه تعكيشي تفسر فضحكت فحابت ومرأته قائمة فضحكت ما تصنع ايه كنت تجحيلة تازومتها فبشرناها بإسحاق باين حيلة تازومتها فبشرناها sannan sai maka mata bishara da cewa an za ta haifi ishaq waccan muqaddima shi ce alhaibu muqaddimatun suwa ce ta bishara cewa gashi nan ta ji a jikinta cewa yanzu ba za ta dauki ki wa min wara ishaq yaquba sannan bayan annabi ishaq akwai yaqub zai zo a baya a fada miki cewa ga da kuma ga jika ai abi ya daɗi قالت يا ويلتى أعلم وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة تشي ويو كيش كيش وانا اللاباري أعلم وأنا عجوز ينزنا هيه حالي نازم الصوب وابق وهذا بعلي شيخا سننقى مجينا قد كان شيخا يا زم الصوه شيما إن هذا لشيء عجيب أن للي أبو ضمى ماكي قالوا أتعجبين من أمر الله sai mala'iku suka ce zaki mamakin al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ai wannan wata rahama ce Allah ke sanya muku da kuma albarka alheri ya dada a cikin ku ahlal baiti ya ku mutanen gidan Annabi Ibrahim alaihi salam Qur'ani mata ya kira ta da ahlul baiti innahu hamidun ai Allah shayaba ne majidun kuma shi ne girma ne mai daraja maɗaukaki falon ma zahaba an ibrahim arrau'u a lokacin da damuwa da tsoro suka tafi daga barin annabi ibrahim arrau'u alhauf وجاءته ta zo masa, yau مسع يجادلنا fi قوم لوط sai kuma ya koma yana cewa inna fi haluta shi za ku je ku halakar da mutanen sadum inna fi haluta akwai fa annabi lutu a cikin su fa ce nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa mar'atahu innaha kanat min al-ghadir ce matarsa ce kawai ita ce tsinanniya ita ce kanwa uwar gadi saboda ita tana cin al-ghadiri tana cin waɗanda za a bar su ba za ta bar jama'a ta dawo domin ita ma a halakar da ita to kaga mahallin shahin na ayar ne bushira ta zo a mafarki a waje na farko ko Eh, sannan ita ma matar gashi nan aka faɗa mata fa bashirnaha bi ishaq sannan waja'atul bushra sau daga idan ka ji an yi wa mutum haihuwa to yana cikin sunna ka zama cikin waɗanda za su yi gaggawa kai masa bishara cewa ai an maka haihuwa وقال تعالى في سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم makai مع النبي إبراهيم عليه السلام بشارة بغلام حليم wanda وان ديتني حقوه الغلام الحليم ما لم يسكت شيني إسماعيل وهو الذبيح على القول الراجح قولي راجه الذبيح شيني إسماعيل عليه السلام وعند أكسو أينقى شيني إسماعيل من غاني با إسحاق بني أما وجاء الإمام مالك دوتما لمي الذبيح هو إسحاق الإمام السيدين هذا للتاتي كافن سأكون مالني نامن تسونن سأكون sun rubuta littafi a kan wannan littafin limamu su yi في في في في في في في في في في, في ترجيح القول في الذبيح في ترجيه القول في الذبيح الغلام الحليم النبي إسماعيل وقال في الزاريات وبشروه بغلام عليم سورة الزاريات أكا مصر بغلام عليم دقاوان دي كمسن فده الغلام الحليم أفاء الغلام العليم wancan masani wannan kuma wannan masani wancan kuma mai haƙuri ya abati fa'al ma tu'ma satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jadi wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim ha gani to isma'il ce ka ga bishara ce to da ka an yi ma annabi ibrahim alaihi salam bishara to da ka sunna ana so idan an yi ma mutum haihuwa a gaggawa yi masa bishara ka zama kana cikin na farko farko wanda za su je su ba shi labari idan bai sani ba wallahu